a jiya ne ministan harkokin gida wato lieutenant general abdulrahman dabbasau da inspector general din yan sandan kasar da kuma babban shugaban hukumar shige da fice wato controller general immigration da na gidan yari da ma na jami'an farin kaya wato civil defense suka ziyarci jihar borno don ganewa su yadda al'amura ke gudana musamman ma abin da ya danganci harkokin tsaro waɗannan jami'ai dai sun kai caffa fadar gwamnatin jiha sannan suka ziyarci fadar mai mataba shehun borno alhaji abubakar umar ibn Galbe elkanami wannan tawaga dai sun ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke dalori da ya kasance sansani mafi yawan jama'a da ke tattare da 'yan gudun hijira fiye da dubu goma sha biyar haɗa da mata da maza da kuma kananan yara inda nan ne ma ministan ya yi wa waɗannan 'yan gudun hijira jawabi kamar haka. for providing the uh, medical facilities and healthcare services in this camp and every other person who has contributed. Ya soma ne da yaba wa rundunar sojan sama da suka taimaka wajen samar da harkokin kiwon lafiya a wannan sansani da ma ɗaiɗaikun jama'a da suka bada tasu gudunmawa. Ya ce a namu ɓangare za mu iya duk yadda za mu yi maga cewa waɗannan mutane sun koma garuruwansu. Ya ce za mu koma Abuja mu sake sabon tsari mu ga da za mu ɓullowa lamarin wanda zai ba mu damar tabbatar da cewa sun samu kariya a duk inda suke ministan ya ce duk garuruwan da sojojin najeriya suka kwato za mu yi kokarin ganin cewa mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da tsaro da kuma lafiyan waɗannan wurare bayan kammala wannan ziyara da ministan ya kawo tare da makarabansa ne dai sai kuma suka nusu jihar yobe inda nan ma za su tunkari al'ummar da ke wannan makwabciyar jihar da irin abin da suke tattare da shi bayan kammala wannan ziyara ne dai sai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno wato honorable kakashewu lawan inda suka mika wasu motoci ga matasan sa kai wato civilian JTF wanda nan ne ma ya masa alkawarin cewa gwamnatin ta ɗauke nauyin kuɗin asibitocin su ga ma abin da kwamishinan ke cewa a madadin gwamnan harkan tsaro ba aikin gwamnatin tarayya kaɗai ba ne shi shugaban ƙasa janar buhari yana sa da ya ba soja taimako domin su zo su yaƙi wayannan miyagun mutanen to mu kuma a jiha abin da za mu yi shine mu ba da ƙarfi wa yaran da za su haɗa gwiwa da sojojin nan su nuna musu wayannan 'yan iskan boko haram ɗin da kuma su tallafa musu su tafi tare shi yasa gwamna ya ɗau nauyin taimaka wayannan yaran da wannan motocin wanda suka sayar da ransu su fita su yaƙi wayannan miyagun mutanen su kawo lafiya jama'a na wannan ƙasa gwamnatin jihar borno ta ba da motoci 40 46 domin a taimaka sassa daban-daban na civilian jtf domin a cimma buri na yaƙi ga wayannan miyagun mutane bayan nan house of assembly na jiya wato hukumar dokoki sun zauna sun yi doka da ta ba su goyon baya ta ba su karfin gwiwa su yi aiki haka da kai magana batun da ya shafi kiwon lafiya eh shi gwamna ya amince da a ba su magunguna da kuma duk abin da ya shafi lafiya kyauta a asibitocin gwamnati to wai me waɗannan matasan sa kai na sibilan jet din ke cewa mm, Suna na lawan jafar ana kira na ba lawan ni ne shugaban yan gora mu kullum cikin godiya muke Allah da ikon shi Allah ya ba mu karfin gyara garin nan kuma da hukuma Ka ga sha magana ma batun kiwon lafiya za a dinga ba ku kyauta ya kuke ji wallahi ni kan jiya ma na kai mutum ban gaya musu ba zan je in sayi magani suka ce bira muna da maganin nan wanda babun sai ka ji ka so Allah ya sa mun samu komai kuma na rubuta na sa hannu ni na kawo sunana Muhammad Bukki tun da farko ma me yasa ku dauki wannan aiki ne kuma sadaka da ranku kuma kun san hatsarin da ke ciki kamar me ba ku kwarin fitowa ne ku dinga tankaran waɗannan yara domin abin da yasa muna tankaran abin da abin da suke irin ba daidai bane ya saba addinin musulunci ya saba dokan kasa ya saba halayen da mutane suke cikin eh, jihar sunana baba shehu abdulgani ni ne super overall batun free medical care wannan mana mun sha wahala sosai amma tun da yanzu gwamna ya zo ya sa mana hannu alhamdulillah mun gode sunana baba gana zamarke ina kuka ga shugaban kasa saboda tun da ya zama shugaban kasa ba mu ji wani godiyarsa ko wani mutane da za su zo su gan mu su jinjinta mana akan wahalar da muke sha da wa'anda suka rasa rayukansu da wanda ba su da lafiya ba kullum sai kashin shatima dala in zai samu dama mu ji muryarsa ko da a rediyo ne ko a tv ya ce wannan su miliyan jtf Allah ya taimake su addu'a ma ya mana ta isa wasu matasan sa kai na sibilan JTF kenan ya bayyana godin su game da wannan tallafi da gwamnatin jihar Borno ta yi musu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya